بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إخوة في الله والإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانت أفواكم كوس سمو تنبانغا رمضان سمو مسي رمضان أولا الله عز وجل عندهم بوتين كرالوز كفون تافاتو نتوى من مبارا مبارا يقاتم عن مو معلومات ومو تاشكوا Muhammad Nuruddin ya ka ibin mantanin tundiya shi bincin da unyi min tamba shi nan sana ko don kwala la shi min papo papo kan shi ungana ko shi lin shubwa wa bakan kwara unga mu shi fa mu shi ne sai bata ni ya na ni eh mo puran puran shi unga papo ko mu shi fran shi bago kam karina wai yanayin dinkan sai wata ka ko kuma bushin zaman shi ba mun bashin jini don wa puwa ba ba ba malamu ko ne insha Allah ba mun ba ju ka ko kan ne ta eh manjan puwa ban tuwa mai nan mayo ko kun shuru ko na sai shi shayi ma ba mun am ko mi gondo kuri mun am ko mi shuri na ko insha Allah zo jala shi ko babu ko mi ke to on to tana ta hadith na bo re mi malam ma asha iri mo shi ka ba mo wori ba kuwam kali ta tuna abala ta hadith na ga tum sallallahu alaihi wasallam re mi fa idza kana yawm sum ahadikum fala yarfas wala yaskhab fa in sabahu ahad أو خاصمه فليقل إني صائم فوالذي نفسي بيد لخلوف فم صائم الصائم أطيب عند الله من من من ريح المسك من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لك ربه فرح بصومه أبا حديثنا عن تبقى في كان سني من بعد اليجي من كجنا إما ريش فكت سبين لا فكت آه فبيت تا ينتور وابن فورا فوت الشارع معاش فكت كان جانا فكتنا shirin bi ilin joni abuwa mun shi da shiri min be ima tere mun be yi bo su na imi ba bu ga shi du je mi masiya mun ne yin shaba mi ya fere yin shi ga yin kera mi shaba su Allah ya yi lami da mis aba ne mun iba ga shi su na be lumtum lumtum fu ya ka iko kenan ne lumtum fu ya ka iko ta na bonga yin gerina ne ra yan to yan ta kana lura mashi yin kafi kun wa shi Suleiman Ruhaile hafiza Allah idan jawami lisani na lisani farhatan yafrahuhuma abana ga yike na fasadna fa'al rayu idan yayi fasadina fasadna idza jaa al-maghrib in ya mu ka maghrib kuna wa jaa al-iftar to kam kemera kam kemera wa jaa bardu bardu jawf tun wa gbono gbono tí wọ́n ṣe fi ilé má tẹ̀ bọ́m ṣe láyé kó mu wọ́n máa ń gbọ́ kẹ́rẹ́ ẹni fari ha bi hada alfitar ibana ta na ma shi yi rakam ke ko ya kawo da ban shi ga mu jiyan ke ba an tu bari ikari ya famu kan jiyana wanda ya ka kam ke ya shi mu ngu kenan ubana lundum rayani bi mana faru Allah yo iben kayo shi su tira liyan jira emi أه وإذا لقي الله عز وجل يبت وتعنبوا الله عز وجل لنا يبقى شاكين بكم جنا فرح بالصوم إيه سأنما سيئيك شيخ سليمان رحيلي عبد الغلامي انظروا أيها الإخوة إني أو انظروا أيها الإخوة كفونتا إلى حال الدنيا تنبنج وحال الآخرة تنبه تندين ليجب إني في الدنيا تنجون يفرح لأنه أبتر ina sa na mashi kayo ika kenan wa fil akhirah idi abi ma da diniyan ya farahu ili sa da li annahu ma ka sama idi yigera li annahu ma ka yara thawab al azim ya da yanjariyo aba dinina alladhi a'addahu Allah azza wa jal yu'ala shushir yanjab lahuni بسبب هذا الثوم شيء مونتوير يمكنه ومن ذلك ان يما الأدير وما رواه الإمام أحمد يتوى إمام أحمد قد وابن حزيمة بسند سعيد فو ابن حزيمة سنة صحيح بارهم كرينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنتم على وأنفسكم فاخرين asiyamu junnatun minan nar yike ba montie lo matumu ka junnati ahadikum ye ka montie shedi munu min alqitali lo tepit imi kadhalika ilo ka mumara wa imam ahmad imam ahmad ko di sana isaitum kuwariwa ba ran kirina anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam min ga Allah ya wa fulu fa fa shakala iriani يا أذيفة أو أذيفة إنه أبايل من من ختم له بصوم يوم أبو من يبرونني نفوشي يعني نفوشي تنجف ختم بان هم يبرونني نفوشي بصوم يوم كون يش كون يشو تنجلي جنا يعني من يفوشي بمي ببوت يين كنا يريد به وجه الله إذا من غفر يجبون مبعي الله عز وجل إني أدخله الله الجنة ولا نتسوي كتا جنة ولذلك ثم الشيخ الإمام يليني ولذلك أفده الله ولذلك أبام الشئير يقول العلماء فما علم يني من علامات حسن الختام أبا لأتتون تنفو كندي أن يموت المسلم ni musulmi ku sa'iman babu wani shi shi li hadha al hadith ban ji wani ko ta yi tun wani hadisi ya huzaifa yo huzaifa innahu wa bayna min man qutima lahu bi sawmi yawm mun baruni ni ko ne yi ka taliyan juna yani shi taliyan juna na'am yuridu wajha Allah in mu'min yuri ko nan ba ai Allah man ta abu fe ma Allah yani man mukhlis mbi yiyewe yike manta an jarabo du ko Allah tibota ape mafuyona adkhalahu Allah janna la tusbi ta janna wa mimma jaa fi khusus fal ramadan abi mba to yuatu bi rum tanguro ramadan mara mara wa shaykhan yotun ape afa kiman goba malam gunguro ko tatun wannan gunguro ramadan anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ga insha Allah ya ba ku da fafa shari'a mai man sama ramadan mune ni kedi mu ramadan imanan to ti tem to hisaba fa ta akiyana gufira lahu fa to tini man yuko ba ta kadama afum kuma su min zambi la utin domina mara nam mara wa shaykhan ne tuwa fa ban malam gungura ga ku dade ti bin ku anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal min ga ta balaba fa fa fa shari'a mai إذا جاء رمضان أما في كم رمضان تونا فتحت أبواب الجنة فيبشى ففع كان شؤون دا الجنة ففع شؤون دا الجنة وغلقت أبواب النار من توكن شؤون دا مو وصفدت شياطين من سوغ أنفانا فشيطان ها أه؟ من سوغ سكوكو يعني من دا أشكرب تشانشا وجاء في بعض الروايات أن تتم موفاة والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنت ملابا فتفاف شيرياني أتاكم رمضان أتونفن رمضان وأخذ منه العلماء إمي فمعلم في إنا لو تيشك إنان أنتم كابنجني أتاكم رمضان أتونفن رمضان نعم أنهم يبشروا برمضان فان فبس أكلمتم من غير ما لا يفان فبس أكلمتم ويؤنى به ما كشك إلى يعني إن شاء ستر رمضان فيدوى ها يعني فيدوى مشيئنا سواننا إيه رمضان نعم يعني يؤنى بها كافة وكم يزم الشفا أبا إن شاء يشاء بوكت ana mota ya neman fafisa a su gaban zai mai ramadan mubarak a mai ramadan ta yin wannan a bai ramadan yau mun to sai yin ta fa an boka fi kwata lil ala azza wa jal wala wa ala ene wa yud'a lil muslim bi qudumihi ayo ma'alam ta bin ga muku min ta tunan wani zai ni bin ga addu'a lonan muslimi bi qudumihi mashi ne tun ramadan لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكا غاشي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا بمن ذلك يروي لأصحابه نسوم فيه بشارة فوت فبسا لهم نبوة في رمضان من رمضان من رمضان وهذا يدل على فضل صيام رمضان إمي شيخ سليمان روحيلي في دولة إمي ينا من كرشبه ثم أنفد أنقورة رمضان نعم وبين يتم أنك أنكورة ثم أين دليوة أبا ما أبا مي أفترد في السنة الثانية من الهجرة مي بينا ثم أيك رمضان ko tambara lam yafala wa tam ishra ga tam tam gunga tam kuka ngwa madina wa sama rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadanat ijma'an ga tam sallallahu alaihi wasallam in yi ramadan tambuwamshi da tambu ijma'an yani tambuwamshi kafu ana qala inni yajibu صوم رمضان أبا يذكرني في رمضان برؤية هلاله من جنب موري على جميع الناس دون ومسكن إمام شيخ سليمان الرحيلي حفظه الله الصوم أيها الإخوة إمن ينك أو كفونتا تلحقه الأحكام التقليدية الخمسة إمي تلحقه أنا وانزعنتم يعني فتي ينك الأحكام التقليدية التقليدية يابا ينسى أنغام الخمسة يكين يبن فون أحكام تقليدية فاندين دين يابا ينسى أنغام فقد يكون واجبا أي نيمبا يابا يذكرنا وقد يكون مستحبا بابو يشاء ها وقد يكون محرما كلام بو كأنه يمجي كنا وقد يكون مكروها كيوان دفو يغننا وقد يكون مباها كيوان بسفمينا هذه الأحكام التقليدية الخمسة يبا كفاندي فاندي غرابا ينسى غرابا يتينا kun fukar tunwa yuwa ba a taklifi na yun sa an gan foko yani a ba yi ko ba yo Allah azza wa jal ya ba ga bata kayan sa in fa lumune lina ha ni in fa ana kai yi min sa'ani ko ne in dan wat lot in fa ashe fa ana yani aba me huwa maqsada talabu fi'l min al mukallaf aw ha aba yuwa libo in ta ngam fa lumune lina kaban bi li fa lumi ko ne in fa fa ana ها اوك اوك نعم كيوما فأكفسي أنفئي يعني يدي شكاية سليمان الروحيلي وانت ومي فوشين جاءتي شكاية يئسي موما يوم واتي موما من كب ومكوان يجوء موي وابكونا أحكام تخليقية نفسي وابا يو تخليقنا وابا سعنا يعني أبا يو كبا يو فيي نفندو منو إلينا ها نينفع شفاء ke yi ban bi sa'ani ha ko in ta ake fa'ana o ta khiyiri ke yi ban bi fabo shi sha'oni in duma bena fi'in ta fani gara wal kafti anhu ta yin ta ana in zan wala ushiga na ya yi wa ban ko taklifi na bon gome ka shi mu ba ulama tuwan je mi huwa ikitabullah المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تحييرا sai mu ba malin ne wa man funu wa ba taklifi na a ba shi kan Allah yo awan ka in fata fa afun fu falli na fayye funa yani a ba yi kan fa do fona dinga ma talaban ti in ta afu ko fa ira fa ala waji ilzam ko tan ba ka ba lani na famare mi waji ilzam mun ga mu ne shiru na in kan shiru yani in zan tuntuna ilzam ba wa bai yiro mashara abibi boleni fanumumi wato kuma ingarana wallahu a'lam na'am kaga ma fa fa fafo shiko ndiya shine muhimmi ifa'ana wato ga imam al-akhdari wiriye sun tola larani awwalu ma yajibu ala al-mukallaf tas'ihu imanihi ya ka imam al-akhdari wiriye sun tola larani awwalu ma yanzu ba ala mukallaf fam yuwa yin fanu munelina kaba wa ka tausa mukallaf fa mi munelina aba mi aba munu a tafshin fanu mi ne tawnina ya ka ilam in shon bari in shuni humma kayi mambana aruwa moyi mambami namba yuwan jomba kori kayen zamba tunga shuni ngumba ambuyili tika shi mofa malam nena abati shi mo tika fatin maza malikiya ne afirka mun fi ne me tiyan ko lama boyuwa bo shi kafa malam wala wa alam tun maza malikiya na yizi tika shi sulaiman ruqili ka boriyana wanda boya ya an sai bayu mun man ko min munellina munellina a kan moyi mabana yo shuni mi da mi nan ngumma wanda yanzu uwan shi mun fa yirna ya ka ba in tayo iya ne in fa mu'mina lọ́ọ̀tẹ̀ ìjúwọ́ máa kẹfà àmà yí ẹgbẹ́ ìgbẹ́ iṣẹ́ wọn àmọ́ ohun wọn fẹ́ fẹ́ẹ̀rẹ̀ kẹrí wọn ni ṣé gbogbo oṣù níbi ìgbìmọ̀ máa mú ilé abẹ́tẹ̀ máa gà máa ríṣẹ́ ní àtẹ̀rẹ̀ problem ìwọ̀ mẹ́ẹ̀tẹ̀ káàṣì mọ́ bá máa lè ríṣẹ́ ní àbá àkó ẹ̀ka ǹgàngà ń bí ìfẹ́ tẹ̀ nkàkùnwàrí yábà yìí kùnúnà àbí ǹgàngà ń bí ìfẹ́ tẹ̀ nkàkùnwàrí yábà yìí kùnúnà yàní nàbùtù ṣá àbáka yàní ṣáàrù bá yìí yambira mi alarbo kubo ti su ba mu kini ko ma sa ikka nyer bare ita dongora ore woni ayo ngana nan fara kan kap mari kuluna ba ne yimbi nan tam tan kap mari kuluna ya ka sisina mwili ene to moy man gaba ya kai min jon kun murina mwili ya ka shi ba malamin zani aba yin ka tam yun gaksha ngome ba to nga iyo bolon jeni ngwari kuluna ambi ne baba bua ba ton li lumu ya mu ne ba ko yanzu kan manga ta ka fo kan na du ko an ku an du wa mu taklifi na ne to wa ne mu ne ba mu kallaf na to ne dika ma'alme ne ni ere ne ayu al ihwa taqaku al ahkam wa taklifi al khamsa ene ho ponda awan tambat awan zan fandu tun wa yin ke ne ten fansa an rayuwa ba kerin fa domin mai ifa na na in ila zama ko imina na aya ne ban wajiban yani wajiba ka bonju fa ma'alam fi kun jami amma ma yusabu fa'iluhu wal waqabu tarikuhu yani wajiba wa bayan ja mun fa mun ne wajibi arba ne mutum fa ambo fa ma'alam wanzu mo mu ite mo wa ba wajibi in ka akan zantan turmi a ta makaru a makaru fare ya makaru in ka ta ta yi ina zai dimbe ana yake kon kon ja ama jam shi kan malam fi sai ta mu yi ya ba malam ko in gugu ta ban sa ta no korani ta mu fa mu na bo shin ja an an sai na aba mi alwajib fa mi aywa yo fa je in ja mu ne fa nan ga in ne mu ne imam gari na ka shin ba malam ya ka ba ulama usul yanzu alwajib ma talabu shari ala mukallaf hatman bila khiyar yani kaga tin qawmi wa ban ku wajib ma ayyuka ba ashari ashari fa huwa Allah azza wajal ha ashari ba Allah azza wajal kayami sa annabi sallallahu alaihi wasallama in fandu umune lina ha hatman ko tun gari yani poleni hikari yani fa yen bi kamo uwe moyo in kan ki kirana aban uno shi so ta gon ga ba goma shi na na ba ban fuwa je ma aba yu ashari unga bata ke ha ba mu wani ta mon bu shi boyu mu na ban fu ashari una aban ami aba yu ko ba ashari ga bata ke isa an fa mu ne ye mu na hatiman ko li kare bila khiyar khiyar shi so ban ni mu'minin du ya sha ziri nemo ya kusa fa'ana eh ushe sulema ruhani ne zami wa kad yakunu mustahabban ai ne maba usha yabun ku mandu gura yani yaba fangure shi ke ban dura yani na ire ne shi eh abana ne yabun ku mandu gura ke mustahabbu bonda aba yuko ba yo eh ma yusabu fa'iluhu wa la yu'asabu tarikuhu yau ma bi kin shi babu ko gare na wada mi ai wa baje ya mulu yi fa'ala na shi da ndu da mune ma gare na wanda ndu fa shi ta fa'ala wajibu mustahabu wajib fa bayin ya ne abu yau ba fa'ala fa yaru nan go na mustahabu to ai ro ne abu yau fa'ala ba yaru ba ga to yaru nan go yawa aba fa shi ti ma daga ba ulama yawa ba ta usul to ya komi yau man to ba kokari na fa mi ma talaba ashari ala al mukallaf غير أكل ya ba yi ko ba yi a share ga ba take a isa an fa du mu ne lina na shambo leni shambo yikeri shambo tinkeri a ya wa a fa bo kuma jira ibe min zani wa kad yakunu muharraman yi ga yanci ne babu pakai bi bo kan ya ka mun ji ka ne ya ka to ga malam to ba da no ko shi ne ayi an ka yi kan babu kai na ai da fara mi da na yi to an ga zani e corruption ka fa malam gun gore jere islami ka pota wallahi wan ji ko ban janti nan ga yi na ka pe jere ka mi ko ka ko kuna ẹnimi ìsáàmì gbàtà ń wùí máa ń tẹ́ ìtòsó ń wùí kò dáa ní ẹjú wọn mi yìí ń jẹ ìyá ìyí lókè tó ń ta lábẹ́ yẹn ń jẹ́ mọ́ ọmọ mi yìí yìí ń jẹ yóò ń jí náà àrà iṣu ní iṣu oṣù àbáyọ àgbà lọ́mọ àgbà ń tẹ̀tẹ̀ mọ́ yìí ń jẹ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni yìí yìí ń jẹ yóò ń jí ní iṣu ní iṣu oṣù dọ́n àkọ́mọ́ haramu tó ń ta haram tó tó ń ta bá mi ayi ko wa ma shi ko yi shi da ku ko da mi ba za ku ko shi haram ma haram fa yi ko wa yo mu ne na fa ngari ruwan ti mu ne ta no da yari yiri ngomba haram ti ngomba su wajib kama ngwa yuzu ma kai wajib fa ba mi fa nje mu ne fa da ne ruwa mu ne ma ngare haram sha san ko bai bo mi mu ne ta la ba nje wi mu ne wen da bai ri ruwa ya haram haram fa mi wa ba yara fa yaro ne ruwa hukunta fa yaro wallahu a'lam ayyana ne shi fa ulama wa ba ta usul ne ta mo in ruwa da suka tab yo wumma bi ko bogo ko kedina ko don je wami al haram ma talaba shari' ala al mukallaf al kaf an fi'lihi talaban hatman yani fa malam ni haram fa yo ko wayo ga ga take mfando mwene lina ana indan wari lokaci in fa ana ko in ko in ziyu ka in tayo ababo yi kedina yani haram ba yi a shari nga ka take pisu wumuno lina mo pi punti mo be waru shege na ko in bisa ha ko in jei wa ba bo tungeri na ala wo leni ba bo yikeri ni wa ta na yi wa mo bo kuno haram ko mo yin ke wa din din ga mo mi aye ne ba ba bo ke nam imi wa kad yakunu makruhan yi mo yin ke ya ba bo makru yuwana mbo kobi ka ban ban nan makaru ko ka buka kan jam kana pon sha ni ko re buka kan jam kana na Allah ya rabu ka buka ban buku sina wajen do me ko ko ba ma ba ba gan ami me ko ni shi mo ba bi man tabi so je me makaru na ku ku tsere wa man da la ngon ku aran ko to ya en shi ne ya kan ke mo yin ga mo ngwa ma budin amakaru amakaru ndu ko yin ma bu makaru a ga mu ya na mu ba yi ku yin sabin ko me makaru da ina ishin karo ogo ne ya niwa an kare wu ma wa an kumi makaru wu kare ma an karo o shayin kui makru ba mutu makru ba ni ma la yusabu fa'iluhu a wa la yu'akabu tarikuhu na'am makru ba ni ma ma ma la yusabu fa'iluhu a ma la yu'akabu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu yawun man bi bi to ko ko kai da kafa wanda yau ke mun da har zo ne yankin tubuwa ko ba to da mun shi mu ya la da mu ko ba qur'anin ke puan ba kuruwi yambi buru kai to mun bu makru ba mi ayu ko ba yo mune na fadan gari ni nan go nan sha mune ta shi na'am yani makru ba yo mune yi na fadan gari ni nan go anti nan ji amune ta na da kuna kan wunta na ba zai makru makru ndi wo ga ga ban ne makaro ba ka yan don ku yan shi nan be makru ba mi abu mu yin shu shu ne na fayyari no kan ga ta yari hungo ya wan kuna makru na ada yu ko rai su wa su mo ba malam to ba sai ni aba ku aba wa ga patikan ta yani ma talaba shara aba wa ga patikan ta min al mukallaf ba mu ne lira الكف عن فعله ها غير حد يعني غير تعب مليلنا من تقويت رفعنا شابو لانينا يعني مودا زنجو انا مؤيم من ابوت قوم شابو لانيني وتاير يما ايرن دي شيفا فكاتو زني ايو كوي كنتاشي دا فيارنتي ما زنجا تيغري ولا غورا شمس الإماء الرهيني بيزني وقد يكون مباحا أي نعم يبقى مباح يا تنبتنا Na'am, ‘yan mubarak ma saboda da ba mu a ba yi ta ba ya ta da yin sha mu ne ya yi na na shi ya yi wani mu nema gari na. Ya sayi wa ya sayi wa ba mun ta ne musulmi ya mashi wani so mace na ba ta mashi wani shi kai somebody ya mu'amnuka yuta'anhum ibu botu wajibi ke ibu botu haramu ke ibu botu makruhu ke makaru ya bon funu ke ibu botu iya wana yunganya wusu bur e tuana mbe shu sa sa bo maka muna an kusan da ya ka imani ko ku ya to ban tam tun wan zo ba ta abin da ne ikishi ta ganin bidan bi inji la islam ne inji wuyin kishi min bo ma'alam kishi min do tan fa da kishi min do wayan shi da ne kishi ka min je yo ne ya ta ba haram ba bi ne ya ta ba halal ba bi ne ya ta ba ko e wa ma shi ya mi shin wa ya ko wi sai ka ma'alam ba ma'alam ba zai ne yuwa aba ya ka yi kenan awon ban fanti na ahkamu taklifiya khamsa kiyan fanka an rayuwa ba yi kirin kan umune lina to da yanzu in fika ma'alam jirmi mu in yi ke ya do mu ba a dukan bebe in mu ba hu boko fika shi mu ba ma'alam ka tana ili aba ma khayyarahu ba ma'alam aba ma khayyarahu shari aba yi ko da yunga ba tikan sa ko shi to ha ni mukallaf nga ba ta kan fa bo shi so na mukalla mure lida nga ba ta kan yana ni fa bo shi so yani na san fu shuwa na nga ba ta kan fa na bo shi so ne mure lida bena fi wa sar ta fa na ku ta fa ni da irin fa kai tar yani nga ba ta kan ifa bo shi so ne mure lida ta fa na kai da irin ma kai tar to amma ban je nuti islami ne yin ta mu da akai ugbere wo kpesu anju ŋa mi menu ifaana nga ne ka faama shiri ne saa shiri zori mene ma mfe ne nga yin ta marori sa shiri shi ne saa shiri mbengi ne su a yɛrɛ na shi shiri da n fɛ ne sɛn bi ko je wuku ne ba saba bo wɔn yɛrɛ ma yan zo mo ba saba bi wanda na mo n shiri ma n kwa ko te wa ba bu ba iyo yi mun kun kuyi ga yi mun kun kuyi ta fara mun shema gari sa amu ba hata shaba ne mun ne fara ifa mun ne ma ke ina ima ke sa an bi fa doje ta su aji bo bi fa ulama to an je ne aki ni maka fami lakin idza ata bi niyyati sadiqa fa alayhi thawab wa ila fala isma alayhi fa ulama ne na yuwa ba gudun mu ba wurin yuwa fena abin yi in tuwan tuwan na aniyya ha ram ga yo aba yin in zan kadna in zan kadna ani da tuwanta mu ba da yarin su insha Allah mu sai don di mun fulo mi wada tiyan nan to tira ndu wanda kan koyo ane mun bi mata lamtu tuwan aba ga ba sa gaba mun je ni aka yi mun da mu mama shi wanda yan fu wa man jiran furan sa sa mu mun mamke da goyo baka ba shi wala bi in tamti islami ma ta lamshi ibi da man jiran da islami da islami bo ngan yum ko ka ngan yi wa sa alu ko ko te me du ushe me yan su ushe man ti umbu be ya ta jeri su ba bo pamam e ba ma ya yi ruba da aka aba mu ba aka aka ga mun da mu ma ba ya ba waji ko da aka yani islami payment islami ta ga mun da mu ma be ushe bi in te zo ne mu sa shi so comfort ba shi ku ba nke zini ko yoyi sami da mu kude mu umrin an tamman shi mu yu an da mu da dai yanzu sun yi rafa bulan yan koran ah an da islami in Allah zo jalla ne dan yu fagara wuyu nga u bari ya mu inda kunti ba u ma ji ni tene yu awu mauna wuyan fu islami u faga kan da Allah to yu faga ba mu tene ya wa ngara ki mu ba mu tene man da bin bayi ku ba ngani in ben yu faga shebi an ku inda aka ba kusu ya mai ga mun kuna fa ba fati mu undi mon sui mun gida iba yuna illa mtu banaji mbi yuge ko fa banaji ayi na lamo mambari ila mtuya ange shaitan shaitan na ntuwa to huwa ya ba yu kuluna nke in ba mutu aye yuwa ga mai shi ri ntuwa to yu ko ba yu la mashi ndam shira man da ra maka mu ne nu fi na man da ra wa shi da ni ban gum ko ni da u fi da ni da na su man da wa shi fi na su mun da ra wa shi da ni da u fi da ni an an an zuwa ko ni na da printa ba ga ko ya bi shi ba mo fi shi da su ka ba ka ban da ba ka ban da ga ko amma yin ga ko ne wani kuni yon su ya ka shetan don ka mu ko tuwar islami to nje ni atte ko ndam mo mambor o shinke ngani nduka fari ali ami aba ndumu ba ba ba mi ko ko ko da don sha mi ala yiro ko mpapo aran ya shi na malamin ku shi malami hadin ahkamu taklifiyya khamsa wa da tawta na ka fota ba ka bodan san da ku rayi na ha imi yi ke pa ban din din ga ya ba yin sa an ga mi te yakunu wajiban fi aqsami salasa malami ana ba yi ta yana ba yi kiri ta tsadi santi القسم الأول فمي القسم الأول فمي ما أوجبه الله عز وجل أيا لا ييرنا وهو صوم رمضان ده ينشد رمضان يولدان يولدان يو الله أكبر كون تابو يري إبوتان سيني تاسن زين ولي إبوتان سيني يري يولدان ما ألم كتوكي إن شكي ينشي يابي تلئشوي تلئشوي شمون غمو شمون نكتومونا na wotefensie mbiga bondo yanti mpalu islami ketengere iyina mberi kukusakali mande ijapana kitan suyina yuka ma'alam ba ta yima ma'ala ba ga rumin mu ayyike yira ife ngabi ba ramadan ramadan fata ni ita waje ayya wuyi kuyi kuma shi yi bare rin ruwa imi ma ojabu insana nafsi da ya bi in fadu min warina wa huwa sabu nazar aba yi ta ya ka yanta wa bi zuwa malamin ke min waza mafauta wa bi zuwa ina yudun ka annu una ere yudun ka malam nu nu ilimi yudun ka da ki man go ba shi ma sai man ba ti wun do annu bandu mafauta baram shi na inga wu ma su fashi iske menen sunan sunan tanga ina iman jiwe ta Allah ishe mene puombuamin su in kaman duri bon di islami ka pen jere ima jiwe ta an iba danje ne islami ki pen ki ba danje to pe ba pa puna ishe mene ndu shi ne na ba ga jere mu pai na ku inga boka ba do mi ku inga boka ba do ku na ma yu ne ma da su ba sai ba ti yambu wu ju aro su shi ishe yue be nje ne idan ko ne bonju nga ya kai yin kenaza ya ku kayanta ini asal al-qismu salim bari ma wa zaba bi ta'ayyuni sababi ayu ayi kolo to ka atwan shatanan da tinda koyi wuna ayi da yo ayi ko ya ka atwan shatanan da tinda yani sabab da ta ka ba kan jirin kira na abaka inni kaman kana lay kafara aba ya ka mun rana baban fullu min kafara na ولم يقدر إلا على الصوم شنو يقدر in duk irin kafara sun ja in tuwani irin kafara sun ja boye yin kenan ana mu'in na mai islami ne a ukan yi na da na wasu umama man fa ku kuma ni wayu na ban shi umbuwa ku kuma ni uyi ke a ti yi fun wa yi ruma shi ga kafara wani ma malam da yake min yin ke wajibi wanda bai na abinu me mu da su na'am imi masalan in fi من كان عليه كفارة يمين ننوى فنومنا كفارة سيبا أقسم بالله اسم كما ليلا وحنث في يمينه نانكي يسيرا سيب يعني ينفع عنك رواية سيئة ها فإنه يجب عليه أن يكفر أن يكفر بابا يكرم فنوير مهمي يكون كفارة قوم شندون فإذا كان عاجز عن الإطعام أبين بقوم كريم أتيجد نبيهم بنا ها طيب وأرجع وأرجع عن الكسوة ببوفم كري لو تنجينا وأرجع عن إكس رقبة ببوفم كري لو تشو أمام من فانا وكان قادر على الصيام بيقيتنا فإنه يجب عليه أن يصوم الله أكبر على شيء معلم شيء سليمان أروحي لفابو إمين بو ألفا يكرم فنومي من ينجح فهذا وجب بتعين السبب ibi yi yi ke shan tuwon shi ko mai shi yi shatta nan da ta yi da yi ke ba kuwa muka kafara lokaci ke ma ngari shi yi shi shi ga ki su ma ma mun kana a shin tuwon shatta na mi da ta yi ka yi yi jo yi in fa du mi na a a ba kuwa muka kafara imi hadha al qism awwal wa huwa wajib imi kumtan ti na fa ya ba yi kirina ini wa minhu ma huwa mustahab aba loti yike ni aba bo yushana yaballim ta ni mun fa'ala ini ka siyam al-ithnain wal khamis ya ka injin ka ta kon kamma ya mustahab وما جنون بيو على بيكون وما جن موكو دا ايما تشدون تودا مومو يبا على بيكون يجي كان كابون كم ايش جو مو مسلمي كان بوتا على سنه زي ايش باين كافر ايش من كان ايش من ابو بيت ayi ba ku ta san ɗin biyu kai yi na ngo bai fudu fufuwat ko sha ami ala yi ko babu bai ina mustahab ko bai yi wa ban ko mustahab ke mandu muna na'am ko bai yi ta kere shi ene wa salasatu ayyamin kulli shahr na'am wa salasatu ayyam min kulli shahr abayin shi ta iya yi ta shemu yo ba fuda ayyamu bin nan na'am yo ba non shi nan wa siyam yawm iftar نعم وصيام يوم وإفطار يوم ونحو ذلك نعم وصيام يوم ninjin ta da yanzu wa iftaru yau min kaf yani ninjin ta na da dawo in ban shi ka ban shi an kafan min shi an kafan min ha wa nahwi zalika kai mun fi irin wa na'am in wa min huma huwa muharram aba to ri da fayi ke ni ga ba bokan ka mun shi na yoni ma malam to wata wafa irin yi ke ba kai mun ma yi da in ka siya mi yawmi eid al-fitr aba ya kai yi ke tikin wali yanzu eid al-fitr li yanzu to to ka buja haka yin shi kan tin in wa siyam yawm al-eid adha bi makan yi ke li yanzu eid adha nam fa innahu yahrum ala insa'i yasuma yawm al-eid aba kan fundu mun da inji ke li yanzu sa'na li yanzu eid li yanzu to to kama sayati insha Allah an gamba ya rufu da fema Allah bai ma al-azza wa jalla da kai ba la azza wajal ma ala da tuwan fashin da muku wanti ibi wa min huma huwa makru aba loke yin ke ne aba wa makru ke makaru ah ko bai yi wa ban funu makru una ibi ka siyanu musafir ya ka yin ke ga wayi alladhi yashku alayhi so aba ni nan kam ka ngam ce yin ke na min gairi darar shi abol uturuna na وسيأتينا إن شاء الله تفصيل في حكم صوم المسافر iri abu Allah da wajen an bai mabuwa to tuwar kuwa nan fa shingam tan diga yin ken gani li annahu kad yaji wala musafir yufti ibi ma ka mun ka yin shin fa du mu ne ba gani na ko ne in kamta wa kan yustahab law an yufti ay bi mu mustahab sha'ani mu kamta wa kan yubah law an yufti ay ban bi in bai tani mu kamta yu ne kai batana ka foda إمي ولكن الذي يعنينا الآن إمي يؤيون فمامانا هو متى يكره لفنزونا فوفئنا نمو إيه ينجا إمي إذا كان سوء يشك عليه ولا يضر أو فوئتا ينجا من فندو من الكام كان غانا شريه زومينا زونيا يتوني فينا يعني أبا من الكام كان غانا مكارا أنا بفكرتي نشريه زونينا ibi faso mu makuru mu yinge ja bane wo makuru ko bai ruwa don ku makuru na kazalika siyamu yawm arafa lil haj awan yanzu ne kai yinge yawm arafa til yanzu arafa lil haj ne alaji kazalika siyama siyamu yawm al jumu'ati munfarid mufradan na'am ngonga yata insho wondu liye juma'a yinke أو صيام يوم السبت كنجيكة اليجن كنجي مفردا منفردا نا مفردا نوينوي يشعر نوليجن كنجي ينكتل يعني على الاختلاف تنفعل تنفعل توما يعني تنفعل فمعنى في النهي تين كان ينشيكة يباليجن هل هو لتحريم أبو ما ينكانك أو للكراهة تابو من يورا يعني يوم مكروهنا وسيأتي إن شاء الله عز وجل إيه الله عز وجل بما مو فشنغار وكنتم لأنه وقد يكون مباحا أي نعم بمتفه نعم إني متى يكون مباحا أي نعم مباب وكنين كنت أقواتو تنغام الشيني كما بنغا ينسا يقولي ده to sha mi Allah azza jalla tambayan mu ko da ko ne dan gobe mai yame ko yi ku ko da ne yi wa ba an tuce yi kere nan mun bu yi ke na ta kere shi na wani shi shi kadan ko sha mi Allah azza jalla yi ku papu eh in kuma su gaba mun shin tana ga fonta ba mi ko yi ku yin man tana ne fitu mu ba to an da ta an da take yi mu mai mu ku ko faja wallahi talan shi ne nan tayin shi Allah botan shi ne in ta kan gaba wanzabe ba kaka kaka wallahi ko bi bo mi ne kan bu ushan kaman shi kan nan bu abu mi ko san na man je shi tani yo na biyu ne sam ki din ke yira ke nguwe ma mu man da na na ka tan ko ilimi mo shi fa malam to wan shi yare ko fa malam nta bankin fofo yin kama man ba inda fa ta insuri na wani ka mo group plan pipe ko tin jabara ki buntu da en ga ta man don gora kem yin bin bin to men kem yin da yi bo ko na yi bo yana sa mu wani shi da foyin kawai ma'anan ba ta yambu sai Sulaiman ruwayi mun ta inde kan shu sai Sulaiman ruwayi rahmi da wala babun kan da yake shi kan da kan shi ne ba sai ba shi masu in ba da yin ko shi kuma an so ta man bu ko ka boda won shi an ya layo ko fa ba ma biya kan su ha ka mun ne mu ifa mu ba ta afa musulmi ga kuma yiru ma wayin ka ne shi bin wayin dubo sa an aka bo mu ba ta o kun je mun ga ruyo mun biya ga ruyo ta ai bali da won bulani ta an ta mun ce mai bolo fa islami ta ana ta lokacin shi ga ya koyi mu fadin da islami ne fa fa ai ba da fa ai wa ba ya fara islami ne ko sha am ya layo ko fa ko subhanaka la wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma ballighna ramadan